يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون عباد الله إن الله عز وجل لما شرع لعباده الدعاء ورغبهم فيه وحثهم عليه ووعدهم بالإجابة لهم تفضلا منه وتكرما وإحسانا وامتنانا وهيأ لهم هيأ لهم أسباب القبول وأزمنة وأحوالا فاضلة يكون حظ العبد فيها ونسيبه من الإجابة والقبول بحسب نسيبه وحظه من تحصيلها والموافقة بها فمن الأوقات فمن الأوقات الفاضلة يا عباد الله التي يحسن للعبد تحريها للدعاء وقت السحر وما وحين يبقى الثلث الأخير من الليل قال الله تعالى الصابرين والصادقين والمنفقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار وقال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة ينزل ربنا سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير يقول من يدعوني فأستجيب له من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له وهذا الحديث يدل على فضل هذا الوقت المبارك وأنه أفضل أوقات الدعاء أنه أفضل أوقات الدعاء والاستغفار والإقبال على الله بالسؤال وأن الدعاء في ذلك الوقت مستجاب يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والناس في آخر الليل والناس في آخر الليل يكون في قلوبهم من التوجه والتقرب والرقة ما لا يوجد في غير ذلك الوقت وهذا مناسب لنزوله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا وقوله هل من داع هل من سائل هل من تائب ومن الأوقات الفاضلة الدعاء الساعة التي تكون في يوم الجمعة ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يوم الجمعة يوما فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله سبحانه وتعالى شيئا إلا أعطاه يسأل الله سبحانه وتعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار صلى الله عليه وآله وسلم بيده يقللها وقد اختلف أهل العلم في تعيين هذه الساعة إلى أقوال كثيرة أقربها إلى الدليل قولان أحدهما أنها بين جلوس الإمام على المنبر إلى حين فراغه من الصلاة ودليل ذلك ما أخرجه, ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن عبد الله بن عمر قال له أسمعت أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن ساعة الجمعة أسمعت عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن ساعة الجمعة شيئا قال نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هي بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة هي بين أن يجلس الإمام أي على المنبر إلى أن تقضى الصلاة والقول الثاني أنها من بعد, من بعد العصر إلى غروب الشمس ومن أدلة ذلك ما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه في سننه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قلت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس إنا نجد في كتاب الله يعني التوراة في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا قضى الله له حاجته قال عبد الله فأشار رسول فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو بعد أو بعد ساعة قلت صدقت يا رسول الله أو بعد ساعة قلت أي ساعة هي قال هي آخر ساعة من ساعات النهار قلت إنها ليست ساعة سلام قال بلى إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة ورجح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد القول الثاني وهو أنها تكون بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس واحتج بهذا الحديث حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه ومن الأوقات الفاضلة للدعاء عباد الله شهر رمضان شهر رمضان المبارك ولا سيما العشر الأواخر منه وبخاصة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ففي جامع الترمذي وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ومن هذه الأوقات الفاضلة للدعاء يوم عرفة وهو يوم فاضل تستجاب فيه الدعوات تستجاب فيه الدعوات وتغفر فيه الزلات وتكفر فيه السيئات ففي جامع الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ومن الأوقات الفاضلة للدعاء أيضا ما بين, العذا ما بين الأذان والإقامة فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه وأبو داود في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا وأخرج أبو داود والحاكم بإسناد حسنه الإمام حسنه الحافظ بن حجر والعلامة الألباني رحمهم الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنتان لا تردان أو قل ما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم, بعضهم بعضا عباد الله إن من الأوقات الفاضلة أيضا إن من الأوقات الفاضلة للدعاء أيضا أدبار الصلوات المكتوبة ففي جامع الترمذي بسند, بسند جيد من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الآخر ودبر, ودبر الصلوات المكتوبة وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبيبه معاذ بن جبل رضي الله عنه بدعاء يحافظ عليه دبر كل صلاة وهو أن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أخرجه, أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما وهناك يا عباد الله أحوال يرجى قبول الدعاء فيها من ذلك حال السجود ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء وفيه أيضا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا من الدعاء فأكثروا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم ومن هذه الأحوال الفا ومن هذه الأحوال الفاضلة يا عباد الله آخر الصلاة وآخر آخر كل صلاة قبل السلام فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما معه فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سل تعطى وسل تعطى ومنها دعوته دعوة العبد حال الصيام دعوة دعوة العبد حال صيامه فقد أخرج الإمام البيحقي في سننه الكبير من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ثلاث دعوات لا ترد دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر صححه الإمام الألباني في الصحيحة ومنها دعوة المظلوم والمضطر ففي مسند الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا الإمام النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده ففي صحيح البخاري من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب اتقوا الله عباد الله احرصوا على هذه الأحوال واغتنموا هذه الفرص تفلحوا وتفوزوا بسعادة الدارين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يبود بوديا دكرادي ستبتك الله إرادة أمنشي ستبتك النبي الرحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعا لا ينسى دو صحب بنسى دو أدن دسك سهد واتاشن القيامة يقوى مسلمي الله سبحانه وتعالى أشكل التافن سمي سألكيه yana cewa kuma idan bayina suka tambaye ka game da ni to kusa nake dab da su ujibu da'watad da'i idza da'an ina amsa addu'ar mai addu'a yayin da ya roke ni falyastajibu li to ni ma su ansa nawa kiran wal yu'minu bi kuma su imani da ni la'allahum yarshudun da Allah sa samu shiriya Allah subhanahu wata'ala yayin da ya shar'anta wa bayinsa addu'a ya kwadaitar da su kan su yi addu'a ya ja hankalinsu a kanta ya musu alkawarin zai ansa musu addu'arsu yayin da suka yi ta hanyar falala da karamci da ihsaninsa gare su ubangiji su subhanahu wata'ala kuma sai ya saman musu da wasu lokuta ya saman musu da wasu halaye waɗanda a cikinsu akwai falala ta karɓar addu'a da bawa zai yi gwargwadon yadda bawa ya dace da waɗannan halaye ko waɗannan lokuta gwargwadon yadda zai samu addu'arsa za ta samu karbuwa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala, daga cikin waɗannan lokuta da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore wa bayansa domin su yi addu'a a ciki ya saurari addu'a su ya ansa musu akwai lokacin wato ƙarshen dare gefen asuba yayin da ya zama dare an shiga sulusunsa na ƙarshe saura kashi ɗaya bisa uku na shi na ƙarshe Allah subhanahu wataala cikin yabon da yawa bayansa ce wal mustaghfirina bil ashar da waɗanda suke neman gafara a goshin asbahi wato dab da safiya hakanan Allah subhanahu wataala ya yabi bayansa yace kanu qalilan min al-layli ma yahja'un dan kadan ne na lokaci suke samun su yi bacci da daddare wa bil ashari hum yastaghfirun amma da asuba ta kawo kai kuma sai su ta neman gafara ya tuwa cikin sahihain littafin bukhari da muslim hadisin abu huraira ta radiyallahu ta'ala anhu ya ce manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ubangijinmu azza wa jalla mai girma da buwaya yana saukowa sama ta kusa wato sama ta farko a kowace dare lokacin da ya kasance saura sulusun karshe na dare yana cewa man ya du'uni fa astajiba wane ne zai roƙe ni in ansa masa man yas'aluni fa utiya wani ne zai tambaye ni in bashi man yastaghfiruni man yastaghfiruni fa aghfir lah wani ne zai nemi gafara ta in gafarta masa wannan hadisi yana nuna falalar wannan lokaci lokaci ne mai albarka kuma lokaci ne mafi dacewa da bawa ya ribace shi wajen yin addu'a da neman gafarar ubangiji da fuskantar ubangiji da bukatunsa Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan lokaci lokaci ne na ansar addu'a Ibn Taymiyyah yana cewa mutane a cikin wannan lokaci wato lokacin ƙarshen dare zukata a wannan lokacin sukan koma ga Allah subhanahu wata'ala su fuskanta gare shi su ainihin kaskanta gare shi abinda sauran lokuta sauran lokuta ba a samun irin wannan don haka ya dace da lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala yake saukowa sama ta kusa yana cewa halmin da'in halmin sa'irin halmin ta'ib akwai mai addu'a akwai mai tambaya ko mai roƙo akwai kuma wanda zai tuba Allah subhanahu wata'ala yana sauka daga wato sauka wacce ta dace da shi sauka ce da ba ta da kaifiya ba ta da misali ita ta dace babu wanda ya san misalin ta ubangiji subhanahu wata'ala shi ya bar wa kansa sani haka nan daga cikin lokuta masu falala wanda Allah subhanahu wata'ala yake karbar addu'a a cikin su akwai wata sa'a da take cikin ranar juma'a ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim hadisin abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana ya ambaci ranar juma'a sai ce a cikin wannan yini akwai wata sa'a wadda bawa ba zai dace mata yana yana wato bawa musulmi ba zai dace mata yana tsaye yana sallah ya roƙi Allah subhanahu wata'ala a cikin ta wani abu face Allah ya bashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nuni zuwa wato da dan da hannunsa yana nuna cewa dan lokaci ne takaitacce a wannan ranar malamai sun yi sabani da yawa wajen tantance wace sa'a ce wannan a cikin ranar juma'a to amma maganganu guda biyu su suka fi karfi ta fuskar dalili magana ta farko magana da ke cewa ita ce sa'ar da take farawa daga lokacin da liman ya zauna kan mimbarinsa har lokacin da za a gama sallah dalilin wannan kuwa hadisin da imam muslim ya fitar a ingantaccen littafinsa daga abu burda ibn abi musa al-ash'ari wato dan sahabin nan abu musa ash'ari abdullahi bin qais radiyallahu anhu abdullahi dan umar ya tambayi abu burda yake cewa me kaji a babanka kaji a yana bada wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya danganci sa'an nan ta ranar juma'a ba sai ya ce eh naji annabi naji shi yana fadar cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa ita ce tsakanin lokacin da liman zai zauna zuwa lokacin da za a kama sallah magana ta biyu ita ce bayan la'asar wato daga bayan la'asar take farawa har zuwa faduwar rana dalilin wannan kuwa hadisin da imamu ahmad da ibnu maja suka fitar daga abdullahi bin salam radiyallahu ta'ala anhu yace wata rana annabi na zaune sai nake cewa mu wato kitabi wato shi ba yahude ne ya musulunta yana cikin malaman yahudawa Allah ya shirye shi ya karbi addinin musulunci sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wa a lokacin yana zaune sai yake ce masa inna najidu fi kitabillah muna gani mun samu a cikin littafin Allah yana nufin taura mun ga a cikin ranar juma'a akwai wata sa'a wacce babu wani bawa mumini da zai dace da ita yana sallah yana roƙon Allah azza wa jalla face Allah subhanahu wata'ala ya biya masa bukatarsa sai Abdullahi yake cewa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yake cewa ko kuma wani bangare na sa'a sai ce eh kai gaskiya ya rasulullahi wani bangare ne na lokaci sai yake cewa wani lokaci ne yake tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallama wani lokaci ne wannan manzo Allah ce hiya akhiru sa'atin min sa'atin nahar shine sa'ar karshe daga cikin sa'o'in yini wato bayan la'asar kenan Abdullahi ibn Salam yake cewa ya Rasulullahi ai lokacin kuma ba a salloli ba lokacin sallolin nafila bane sai ya ce eh ba ba a cewa ba a salloli wato yace masa eh abinda ka faɗa ba haka bane domin bawa mumini idan ya yi sallah sannan ya zauna yana jiran wata sallah babu abin da ya zaunar da shi sai jiran wata sallah ta gaba to kamar yana cikin sallah ne ko ma yana cikin sallah ne saboda haka idan bawa ya zauna bayan sallar la'asar to yana jiran sallar magarba ta yi to a wannan lokacin yana cikin sallah ne to haka duk abin da ya roƙi Allah ya roƙe shi a daidai wannan lokacin da Allah yake karɓa addu'a wannan shine abin da ibn qayyim rahimahullahu ta'ala ya rinjayar cewa ita ce bayan sallar la'asar har zuwa faduwar rana yayi hujja da wannan hadisi na abdullahi bin salam daga cikin lokuta masu falala waɗanda Allah yake karɓar addu'a a cikin su akwai watan ramadan kuma musamman ma goman karshe kuma musamman ma a goman karshe ɗin lailatul qadri wanda Allah subhanahu wata'ala ya ce khairun min alfi shahr tafi watanni dubu da babu ita a ciki ya tabbata a cikin jami'u tirmidhi hadisin ummul mu'minin aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa ya rasulullahi me ka gani idan na dace da ranar da daren lailatul qadri me kake ga zan fada a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah kai mai afuwa ne <clears throat> kana son afuwa don haka kai min afuwa yana daga cikin waɗannan lokuta masu falala waɗanda Allah ke karɓa addu'a a cikinsu akwai ranar arfa rana ce mai falala da Allah yake karɓa addu'o'i a cikinta yake gafarta zunubai yake kankara laifuffuka <coughs> ya tabbata a cikin jami'ar tirmidhi <coughs> hadisin abdullahi bin amr annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa mafi alkhairin addu'a ita ce addu'ar ranar arfa kuma mafi alkhairin abinda na faɗa ni da annabawan da suka gabace ni ita ce la kalmar la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli haka ne yana daga cikin lokuta masu falala domin yin addu'a shine tsakanin kiran sallah da tsakanin kiran sallah da ikama hadisi ya tabbata cikin musnad imam ahmad da tirmidhi da abu dawud daga anas dan malik radiyallahu anhu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa addu'a ba a mayar da ita tsakanin kiran sallah da da iqama fad'u dan haka kuyi yi addu'a hakanan abu dawud da hakim su ruwaito da salsala mai kyau hasana wanda ibn hajar da albani suka kyautata hadisin daga sahal ibn sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana cewa addu'o'i biyu Allah wato addu'o'i biyu ba a mayar da su ko kuma da wahala a ki su addu'a lokacin kiran sallah da kuma addu'a lokacin da aka wato mayaka suke tsakiyar yaƙi wato tsakanin musulunci da kafirci hakanan daga cikin lokuta masu falala domin addu'a akwai bayan salloli na farilla guda biyar hadisi ya tabbata cikin jami'u tirmidhi da kyakkyawar salsala daga abu umamat al-bahili radiyallahu ta'ala anhu yake cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa wace addu'a Allah ya fi karɓa ya ce da shi addu'ar tsakar dare da kuma wacce ake yin ta bayan salloli na farilla annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wa masoyinsa mu'adh ibn jabal wasiya da ya rika kiyaye wata addu'a bayan kowace sallah ita ce Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik Allah ka taimaka min bisa gode maka da ambatanka da kuma kyakkyawar bauta gare ka hakanan akwai wasu halaye ko wasu wani yanayi da mutum yakan tsinci kansa a ciki ubangiji subhanahu wataala ya karba addu'a sa yayin da ya addu'a cikin wannan yanayi daga cikin yanayi akwai yanayin sujjada yayin da mutum yake cikin yanayin sujjada lokaci ne da ake yin addu'a ubangiji ya saurari addu'ar mai addu'a ya tabbata a cikin sayo muslim hadisin abu hurairata radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid lokacin da bawa ya fi kusa da ubangijinsa shine lokacin da yake yake sujjada annabi ya ce fa akthiru min ad-du'a ko fa akthiru ad-du'a ku yawaita addu'a ya zo haka ne cikin sayo muslim hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma ya ce mazalla sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku saurara ni kam an hana ni in karanta alkur'ani ina mai ruku'u ko sujjada amma ruku'u ku girmama ubangiji a ciki wato ku ce subhana rabbiyal azim sannan ita kuma sujjada ku yawaita yin addu'a fa qaminun an yustajaba lakum ya dace a an samu ku addu'ar ku a lokacin daga cikin yanayin da ake karbar addu'a wato masu falala shine karshen sallah kafin mutum ya yi sallama bayan ya gama tahiya ya gama salati da ga annabi sallallahu alaihi wa sallama to abinda yake so nan ma ya zabi addu'ar da yake bukata yayi domin hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Mas'ud hadisi ya tabbata a cikin Musnad Imam Ahmad da Jami'ut Tirmidhi da Nasa'i da waninsu daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu yace na kasance ina sallah tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da abubakar da umar suna tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yayin da na zauna tahiyya na fara da yaban Allah subhanahu wataala shine at-tahiyya sannan bayan na gama nayi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan nayi wa kaina addu'a annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ka roƙa a baka ka roƙa a baka haka nan daga cikin yanayi da ake karbar addu'ar bawa a ciki shine lokacin da yayi azumi hadisi ya tabbata a cikin as-sunan kabir na baihaqi daga Anas annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce addu'o'i uku ba a mayar da su addu'ar mahaifi ko mahaifiya da addu'ar mai azumi da addu'ar matafi wani hadisi ne sahihi wanda Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya sahaha shi a cikin sahihansa nan daga cikin waɗanda ake ansa addu'a su saboda yanayin da suke ciki akwai wanda aka zalunta mutumin da aka zalunta Allah yana karba addu'arsa domin annabi sallallahu alaihi sallam ya tabbata cikin musnad Imam Ahmad da sunan abi dawud da tirmidhi da ibnu majah hadisin abu huraira yake cewa annabi yake cewa salatu da'awatin yustajabu lahunna la shakka fihinna addu'o'i uku ana karba su babu shakka addu'ar wanda aka zalunta da kuma addu'ar matafiyi da addu'ar mahaifi ga ɗansa haka da ya tabbata a cikin sayar bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallama yayin da ya aika mu'azim da jabal yake cewa da shi ittaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab ka guji addu'ar wanda aka zalunta domin babu shamaki tsakanin addu'ar wanda aka zalunta babu shamaki tsakaninta da Allah sannan ubangiji subhanahu wataala yayi magana ga mutumin da yake cikin matsuwa ce amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su wane ne yake ansa addu'ar wanda ya matsu yayin da ya roke shi kuma yayi masa damuwarsa ubangiji subhanahu wata'ala ya san cewa mutumin da yake cikin matsuwa galibi yakan koma ga Allah subhanahu wata'ala a lokacin yanzan yakan zama ikhlasin sa da tsantsanta bautarsa ta sansance ga Allah ne subhanahu wata'ala shi kadai to ikhlasi kuma shi ke sawa ubangiji subhanahu wata'ala ya waiwaye bayan bawan sai an shi addu'arsa to wanda yake cikin takuruwa da halin matsatsi to yana cikin wani yanayi da idan ya tsantsanta addu'arsa ga Allah ko musulmi yake ko ba musulmi ba ko mutumin kirki ko ba mutumin kirki ba matukar dai zai tsantsanta addu'arsa ga Allah subhanahu wataala Allah yana sauraron addu'arsa shi yasa yake da karbar addu'ar mushrikai yayin da suka shiga cikin ruwa igiyar ruwa ta fara jin suka ga halaka ga dangadan suka koma suka roki Allah kamar yadda yace da'a Allah mukhlisina lahu din suka roki Allah suka tsantsanta addinin um, su ga Allah sai Allah ya karɓi addu'ar su ya kuɓutar da su daga wannan halaka duk da cewa suna mushrikai sauraka wanda yake cikin matsuwa shi ya fi cancanta ya yi wa kansa addu'a sama da ya kwanta yana jiran a yi masa saboda da yawa daga cikin mutane suna ganin ba su cancanta su su yi addu'a a karan kansu ba sai dai su ce a yi musu a musu babu laifi a taya ka da addu'a babu laifi a yi maka addu'a amma ka sani kai ne farkon wanda ya fi cancanta ka roƙi Allah domin kai kake cikin wani yanayin da ubangiji subhanahu wata'ala zai tausaya maka domin shi mai tausayi ne ga bayansa ba ka kakka fitar da ɗauna daga rahamar ubangiji subhanahu wata'ala ka ci gaba da tuna faɗarsa fa idan sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an idan bawa na ya tambaye idan bayina suka tambaye ka game da ni to kusa nake da su kuma ina ansa addu'ar mai addu'a idan ya roke ni illa iyaka ka sani ubangiji subhanahu wataala baya karba addu'ar gafalalle zuciyar da take cike da gafala take cike da rafkanwa take cike da mantuwa ta manta da Allah da ni'imominsa Allah subhanahu wata'ala baya ansa addu'a irin wannan sai addu'ar zuciya da ta koma ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun kuma ku ansa nawa kiran ku imani da ni ko kwa samu abinda kuke fata ko kwa samu shari'a Allah subhanahu wata'ala ka ansa addu'o'in mu masu kyau ubangiji subhanahu wata'ala ka biya mana bukatun mu ka biya mana bukatun mu na duniya da lahira Allah subhanahu wata'ala ka kade mana dukkan abin da yake damun mu ka fitar da mu daga dukkan wani kunci Allah subhanahu wataala ka ba wa kasar mu zaman lafiya ka ba sauran kasashen musulmi zaman lafiya ubangiji ka ba mu arziki mai amfani ka ba mu shugabanni masu adalci ka sanya tausayi ga zakatansu su kuma talakawa ka sanya musu hakuri da dangana da ainihin biyayya ga su cikin abin da bai saba wa Allah ba Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahawlu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwil bihi alaina masa'ib ad-dunya ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله